radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran. a abu biyar laifin na shimfe ni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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun saman da ke kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da mu koma noma da kuma shirinmu na ƙarshe wato mu koyi harshen farisanci idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a ɗaya ga watan satumban shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan safar na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 84 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan satumban shekara ta 1939 aka fara yakin duniya na biyu hakan kuwa ya biyo bayan harin da gwamnatin nazi ta jamus karkashin jagorancin adolf hitler ta kaddamar ne akan kasar poland a yankurin hitila na mame kasashen nahiyar turai adolf hitala ya samu damar mame mafi yawan yankuna na kasashen turai da kuma wasu yankuna a arewacin afirka amma a farkon shekara ta 1943 sojan nazi sun fara fuskantar matsaloli a su na mame tare soviet wanda daga lokacin da kuma suka fara fuskantar koma baya a yakin kamar yadda kasashen italiya da japan suke mara wa jamus baya a lokacin su ma suka shiga cikin matsala da ƙarshe dai a cikin watan mayu na shekara ta 1945 sojan nazi sun mika kai banda sojan tarayyar soviet suka kora su har zuwa cikin birnin berlin a gabashin asiya kuwa an ci gaba da ɗauki ba daɗi da japan inda da ƙarshe dai amurka ta jefa mata bama-baman nukiliya a cikin watan agustan shekara ta 1945 daga lokacin ne kuma ta miƙa wuya yakin duniya na biyu ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusan miliyan 40 tare da asarori na ɗaruruwan biliyon daloli da ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a ranar irin ta yau aka yi girgizar ƙasa mafi ƙarfi a da richa biyu wanda ta auka wa yankin bau'in zahra da ke arewacin ƙasar iran mutane kimanin dubu ashirin ne suka rasa rayukansu sakamakon wannan girgizar ƙasa sannan kuma girgizar kasar ta auku ta faru ne a cikin dare lokacin da mutane suke barci wanda hakan ya sa mutane da dama su kasa yin wani abu domin tsira da rayukansu ko kuma kubutar da wasu an kesa cewa dai ƙauyuka 120 ne suka rushe sanadiyar girgizar kasar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 yanzu kuma ga labaran duniya da su wanda zan karanta. Ga labaran duniya da farko ga kanunsu. mulkin da aka yi a kasar gabon ta jefa tsoro cikin sukatan shugabannin afirka da dama shugaban kasar iran ya ce haɗin kan musulmi ita ce babbar matsala ga 'yan mulkin mallaka sannan za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar niger ta buƙaci a fitar da jaka da ƙasar faransa daga ƙasar da ƙarfin tuwo yanzu kuma ga cikakkun labaran juyin mulki wanda sojojin kasar gabon suka yi wa ali bongo a makon da muke ciki ya jefa tsoro cikin zukatan shugabannin afirka da dama saboda yadda nahiyar ta fada cikin juye-juyen mulki na sojoji wa'anda ba bisa tsarin mulki ba masana da dama suna ganin matukar mahukunta a wannan nahiyar sun kasa biyan bukatun mutanen kasashensu to sojoji ne kawai zaɓi da ya rage musu na kyautata rayuwarsu labarin ya kara da cewa a cikin shekaru uku da suka gabata an yi juye-juyen mulki a nahiyar afirka har sau shida a kasashen sudan gini mali burkina faso niger da kuma gabon a kasar gabon dai mutanen kasar suna kokawa kan yadda dingin bongo suka arzuta kansu da ɗimbin arziki man fetur da ƙasar take da shi amma su kuma aka bar su suna fama da talauci sai dai sojojin ƙasar bongo sun nada janar briggs clotoye eligu inguma a matsayin shugaban ƙasa na wucin gadi wanda kuma yake daga cikin dangin shugaban da aka sauke wato ali bongo ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan wanda yake ziyara aiki a kasar lebanon a halin yanzu ya bayyana cewa gwamnatin kasar za ta ci gaba da goyon bayan kasar lebanon a cikin dukkanin al'amura tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto ministan yana faɗar haka jim kaɗan bayan saukarsa a tashar jiragen sama ta rafiqul hariri da ke birnin beirut babban birnin ƙasar ta lebanon abdullahian ya kara da cewa iran tana goyon bayan duk shugaban ƙasa wanda mutanen ƙasar lebanon za su zaɓa kuma a shirye take ta yi aiki da shi ya kuma kira su da su gaggauta zaben shugaban kasa, wanda zai mai gurbin shugaba michael aoun wanda wa'adinsa ya cika tun cikin watan oktoban da ya gabata ya kuma kara da cewa zai tattauna wa'annan batutuwa da manya-manyan jami'an gwamnatin kasar ta lebanon a wannan ziyarar a kasar yemen kuma shugaban majalisar koli ta siyasar kasar mahdi mashad ya bayyana cewa kasar saudiya ce ta fara takalar yaƙi da kasar yemen wanda suka yi shekaru takwas suna fafatawa tsakanin su kuma dole ne ta warware matsalolin da ta jefa mutanen kasar a halin yanzu tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto mashad yana faɗar haka a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa ko gwamnatin saudiya ta warware wa'annan matsaloli masu muhimmanci da gaggawa ko kuma dai dai gwamnatin kasar yemen za ta warware matsalolin da makamai masu linzami a wani bangare na jawabinsa mashad ya kara da cewa gwamnatin kasar amurka ce take takura kasar saudiya kan jan kafa da take yi wajen gaggauta warware matsalolin mutanen kasar yemen amma idan ta ci gaba da wa gwamnatin kasar amurka ita za ta cutu a cikin wannan al'amarin da ƙarshe shugaban majalisar koli ta siyasar ƙasar yemen ya ce duk tare da matsalolin da saudiya ta jefa ƙasar tana ƙoƙarin haddasa fitina a cikin mutanen ƙasar ta yemen masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya ce haɗin kan musulmi ita ce babban matsala ga ƙasashen yamma 'yan mulkin mallaka tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakaltar shugaban yana faɗar haka a jiya alhamis a taron malaman ahlus sunna na ƙasar iran a nan birnin tehran ya kuma ƙara da cewa tun bayan yakin duniya na biyu kasashen yamma 'yan mulkin mallaka suke kokarin ganin musulmi ba su sake samun haɗin kai a tsakaninsu ba don da haka ne kawai za su iya ci gaba da cin su ba babbaka a duniya shugaba ra'isi ya ƙara da cewa wannan kasashe suna amfani da hanyoyi daban-daban don ganin musulmi ba su sake samun haɗin kai ba musamman musulmi shi'a da sunna don haka ne suka samar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a tsakanin musulmi sannan suna cin mutuncin abubuwa masu girmamawa ga musulmi wanda suka hada da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma alkur'ani mai girma daga karshe shugaban ya buƙaci malaman ahlus sunna nan ƙasar Iran su tabbatar da haɗin kai da ke tsakanin musulmin ƙasar don ba su damar ficewa daga kangin wa'annan manya-manyan kasashen duniya 'yan mulkin mallaka ya kuma kammala da cewa an sami ci gaba a tsakanin musulmi masu gwagwarma a yankin gabas da tsakiya daga ciki har da kasar falastino inda da can kungiyar plo ce take jujjuya al'ummar falastino kamar yadda kasashen yamma ke so amma halin yanzu mutanen falastino da kansu su suke kokarin kubutar da kansu daga hannun haramci kasar isra'ila sannan za ku ji cewa gwamnatin sojoji a jamhuriyar niger ta ba da umarni ga 'yan sandan kasar da su fitar da jakadan kasar faransa daga kasar da karfin tuwo saboda gwamnatin kasar faransa ta ƙi kiransa ya koma gida bayan da sabuwar gwamnatin ta kore shi daga kasar jaridar daily trust ta nigeria ta bayyana cewa kafin haka ne sojojin sun aike wa jakada sylvain itte sako kan cewa daga yanzu ba sa ɗaukarsa a matsayin jakadan wata ƙasa a jamhuriyar Nijar. Don haka gwamnati ta riƙa ta kashe takardun izinin zamansa da iyalansa a cikin ƙasar. Kafin haka sojojin sun ce ya fice daga ƙasar zuwa ranar 28 ga watan Agustan da ya shuɗe. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar Faransa bata amince da halaccin gwamnatin sojoji mai ci ba sojin da suka kwace mulki a niger dai sun bayyana cewa za su ci gaba da mulki har zuwa shekaru uku masu zuwa amma kungiyar ecowas ta raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ba ta amince da hakan ba kuma ta jibge sojojin ko ta kwana don dawo da bazum muhammad kan kujerar shugabancin kasar idan dukkanin hanyoyin diplomasiya suka kasa aiki masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zan fara da shirin nan namu koma noma tare da mushtaba Adam. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin mu koma noma. shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da bayanai da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu tattauna ne akan wasu bayanai da suka fito hakanan kuma rahotanni daga hukumar majalisar ɗinkin duniya kan illolin da suke tattare da ɗumamar yanayin duniya da tasirin hakan akan rayuwar bil'adama da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin shekaru kaɗan na bayan nan musamman ma dai a shekarar bara ta gabata an ga wani irin sauyin yanayi kanan kuma tasirinsa wanda duniya bata taɓa ganin kamanninsa ba a ƙasashe kamar somalia kenya da tanzania an ga wannan sakamako mara kyau na ɗumamar yanayin duniya domin an sami mutuwar dabbobi saboda babu ciyawar da za su ci a sahara wacce ta bushe su ma mutane a cikin ƙauyuka har da birane da ba su da abin da za su ci sun yawaita domin ruwan sama bai sauka ba a wannan yankunan tsawon shekaru bakwai don haka shuka ba za ta yiwu ba alhali kuma a matakin farko abin da mutanen waɗannan yankunan musamman a karkara suka dogara da shi shine shuka sai sun shuka sun ce sun ƙoshi sannan za su ɗebo abin da ya rara su kawo shi birni su sayar sau da haka suma mutanen birni ba su samu abin da za su ci ba makiyaya su ma wannan bala'in na ɗabi'a wanda mafi yawancinsa ƙirƙirarre ne a hannun bil'adama sun fuskance shi domin bisashen da suka dogara da su a rayuwa ta fuskar ba su abinci da abin da za su ci sun mutu ba madarar da za su tatsa balle su sha balle su yi cikuyi da wasu nau'o'in abincin da suke ci a karkara wanda tushensa shine nonon da ake tatsa daga shanu hakanan kuma sukan samu abin da ya saura na rara kai kasuwa su yi cefane su kai 'ya'yansu makaranta su biya musu kuɗi da su sannan kuma su siyo abubuwan da suke biya wa kansu bukatun yau da kullum kama daga cefane tufafi da sauran bukatun rayuwa wannan ya yanke musu baki ɗaya wannan illa ce da aka gani a ƙasa ta ɗumamar yanayi a gabashin nahiyar afirka wacce ta sa a karan farko aka samu 'yan gudun hijira saboda ɗumamar yanayi don haka hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da yanayi ta bayyana cewa daga yanzu dalilan da suke sa a yi hijira ko kuma a karɓi 'yan gudun hijira a cikin sansanoni ba wa za su tsaya daga waɗanda aka saba da su ba hadda batu na sauyin yanayi shi ma ɗaya daga cikin dalilan yin hijira to a can yammacin afirka shi ma dai an ga abin da ya faru a shekar ta gabata inda ambaliyar ruwan sama mai tsanani ta rika haddasa barna da rusa gidaje da lalata gonaki da dama bayan an yi shuka a cikinsu hakan na ɗaya daga cikin dalilan da suka haddasa yunwa a wannan yankin to a yanzu wani rahoto ya fito da yake nuni da cewa idan ba aka shiga tafiya haka ba tare da an samu wani sauyi ba ta hanyar ɗaukar matakan da suka dace to larabari zai sauya domin za a fara mutuwa saboda ɗumamar yanayin ya zai tsananta ya kuma tilasta mutane yin hijira sannan baya ga hijiran ma zai kai ga rasuwarsu wasu zai kai ga kashe mutane asusun ba da lamuni na masar ɗinkin duniya imf ya gargaɗin cewa matsalar ɗumamar yanayi na barazana ga kasashe masu karancin kudaden shiga idan kuwa har ba a ɗauki matakan gaggawa ba to za ta fara haifar da asarar rayuka nan da shekara ta 2060 bayanin ya ce za a sami karuwa kaso 8.5 na adadin rayukan da za a yi asara musamman a ayyukan da ake fama da matsalar sauyin yanayi kuma kaso sha hudu na waɗannan ƙasashen za su fuskanci karuwar zafi mai tsanani daga cikin ƙasashe 39 waɗanda ke ɗauke da mutanen da adadinsu ya kai biliyan guda na al'ummar duniya rabi daga cikinsu da ke fama da wannan matsala sun fito ne daga nahiyar afirka sama da mutum miliyan hamsin ne a waɗannan ƙasashe za su fuskanci tsananin yunwa a shekara ta 2060 saboda ƙalubalen da ke iya da baibaye hanyoyin samar da abinci da kuma hauhawar farashin kayayyakin bayanin ya ce nan da shekara ta 2040 wato kusan shekaru goma sha bakwai masu zuwa waɗannan ƙasashen za su iya fuskantar yanayin zafi sama da digiri 35 a ma'aunin celsius kwatankwacin kwanaki 61 a shekara fiye da sauran ƙasashe to allah ya kawo ɗauki kuma dukkan hukumomin da lamar yara ta su su fargatun yanzu su ɗauki matakan da suka dace to a za mu dasa aya sai ko fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya Thank you. madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato mu harshen farisanci tare da abdullahi salisu usman katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin darasi na takwas na shirin mu koyi harshen farasanci wanda sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran ke gabatar muku kamar dai yadda muka riga muka faro bayani a cikin darasi na bakwai mun riga mun gaya muku cewa muhammad darmin dai sun riga sun je jami'a to amma a yau suna dawowa daga jami'an ne a ƙasa domin kuwa wurin kwanansu yana da ɗan nisa. Sai dai a lokaci guda sun yi ta tattaunawa dangane da danginsu. Muhammad ya fito da wani hoto daga cikin jikarsa ya nuna wa Ramin. Ya shaida masu cewa wannan hoto na iyalan gidansu ne. Idan ana tare da mu, za a ji yadda ta kaya yau tsakanin Muhammad da Ramin a cikin wannan tattaunawa tasu ta darasi na takwas. To kafin aji yadda tattaunawar taso ta kasance sai an fara sauraron waɗannan kalmomi kamar da yadda muka saba a cikin kowane darasi. کی کجایی؟ متومین اینانی شیراز برنن شیراز شیرازیم نی متومین شیراز نی تو هستی کی ککی خانواده ایالی کو متانن خانواده من متانن مو در اچکن در شیراز اچکن برنن شیراز چه کاره است؟ ای که می یکی او است شی یکی او چه کاره است؟ شی ای که می یکی پدرم بابا نه پلیس دن سندا پدرت بابنکا معلم معلمین مکرانتا مادرم مهیپیاتا چه کار می کند؟ می یکی ای. کو می تکی ای. خاندار می کلا دگیده او نیست شی با شی بنی کو ایتا با ایتا بچه عکس هوتو خانواده ایالی کو متانن گدا خانواده من متانن گدامو خانوم ماتا این خانوم ونن ماتا مادرت پیرکا او شی کو ایتا مادر بزرگ کاکا مچی مادر بزرگ است کاکا مچچی دختر دیا خواهر ارعوا خواهرت است ارعوا چی خواهرم است ارعوا تا چی دانش آموز ɗalibin makaranta. masu saurare duka-duka ana nema kawo ƙarshen shirin namu na yau amma kafin wannan lokaci ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbiyyar a mako na gaba. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma canza ya mai da Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da su sabbin shirye-shirye a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji mu rayuwar su tayar am yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you